يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك على تشبيك ونساء يومنا رانر ترى وتنشاء وتنبي القيدة شكرا تدور دريه 30 da bakwai da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar sha biyu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha shida da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu littafin al-lu'lu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي زامتاشي أشافنا أشرين دهدو daidai babi na talatin da takwas hadisi na hamsin da hudu mala yake cewa babu bayanin kaba'iri wa akbariha babin da ke ɗauke da hadisan da ke bayani akan manya-manyan zunubai da mafi girmansu bayan kasance wasu manyan zunubai za kuma a ji wanda ya fi kowanne girma a cikinsu hadithu abi bakra yace hadisin farko a wannan babi shine hadisin abi bakra nufai bin al-harith qala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir bana labarta muku bana sanar da ku mafi girman manya-manyan zunubai ba talatan ya faɗi haka har sau uku ala ukun bi akbaril kaba'ir ala ukun bi akbaril kaba'ir qalu bala ya rasulullah suka ce i sanar da mu ya manzan Allah a shirye miki muna fatan muna son ka gaya mana ko ka faɗa mana mafi girman laifuffuka ƙala manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce al-ishraku billah laifin da ya fi kowane laifi girma shine yin tarayya da Allah hada Allah da wani cikin bauta kowane nau'i na haƙƙi daga cikin haƙoƙinsa wa uququl walidain sai kuma wulaƙanta iyaye da wato rashin kyautata musu shi ma ina daga cikin manya-manyan zunubai duk da bai kai wanda ya gabace shi ba wajalasa kuma manzo ya nemi guri ya zauna wa kana muttaki'an da kafin ya zauna din a kishin gide yake faƙala sai ya ce ala ku saurara ku ji wa ƙaunar zuwa. da magana ta ƙarya ƙala fama zala yukarriruha abubakar ya ce manzo bai gushe ba yana ta maimaita wannan kalma Ana wa ƙaunin ana wa ƙaunin hatta ƙulna har sai da ta kai da muka ce laitahu sakat ina ma dai manzo ya shiru haka wannan hadisi imam bukhari ya rawaice shi muslim ma ya rawaice shi imam bukhari da ya rawaice shi ya rawaice shi a kitabu shahadat babi kuma babu ma qila fi shahadati zur babin da ke bayanin abin da aka ce game da shaida zur shaida ta ƙarya wannan shine hadisin da zamu bibiya a karatunmu ne ruwayar imam muslim da ya ce daga abi bakara kamar yadda imam bukari ya ce sai ya ce kuma kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faƙal mun kasance a wajen manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi sai ya ce kun ga an samu bambanci tsakanin wannan lafazi da na imam al-bukhari na imam al-bukhari ko ana cewa qala zaka ce qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya ce shine yaje inda suke su ne suka je inda yake wannan lafazin na imam al-bukhari bai nuna haka amma na imam muslim ina ga mana cewa a inda manzon Allah yake suka je suka tarar da shi kuma yake faɗar wannan bayani ala unabbi'ukum bi akmal al-khaba'ir sadaka bayan ya faɗa ka faƙala sai ya ce ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir bana sanar da ku bana labarta muku abinda ba ku da masaniyarsa ba na mafi girman manya-manyan zunubai talatan ya faɗi haka sau uku al-ishraku billah amma a lafazin da ke gabanmu na imamu bukhari bayan ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri talatan qalu bala ya rasulullah amma ku koma lafazin imam muslim bayan an ce talatan din nan ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri talatan babu qalu kawai sai manzo ci gaba da faɗa al-ishraku billah wa uququl walidai haka ya ci gaba da bayani an fahimta ko ba ko da kajo ne ya faɗo ruwayar lafazin ina muslim ba sai ka ja da shi ba akwai haka haka ce ya tsallake ƙalu akwai ƙalu a cike eh, wani lafazin imamu al-bukhari ne bayan manzo ya ce al-ishraku billah ya ce wa uququl walidain sai ce wa shahadatu zuri a lafazin da ke gaban mu ba wannan wa shahadatu zuri amma lafazin imam muslim da kuma shaida ta ƙarya au qawlu zur ko kuma maganar da take ƙarya ce ya kawo da kokonto shahadatu zur ko qawlu zur kowanne dai babban laifi ne in ka shaida akan abin da baka san yadda aka yi ba ka yi shaidar da take ta ƙarya in ka faɗi abin da ba haka yake ba ka faɗi ƙarya duka dai da shaidawar da zantawar ƙaryar ta shigo abin da kuma ake ƙikin shi ne nuna girman laifin da ba, ƙaryar to a nan mu bayan manzo ya ce wa uququl walidin sai ka ce wa jalasa wa kana muttaki'a kuma ya zauna bayan da yana kishin gide in ka koma lafazin ruwayar imam muslim za ka dan cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama muttaki'an fajalasa sai aka gabatar da ambato muttaki'an din sannan aka kawo fajalasa manzon Allah ya kasance da a kishin gida yake sai ya zauna to bayan ya zauna ne kuma biyo da cewa ala wa qaulu zur ko ala wa shahadatu zur kamar da yake lafazin imam muslim saboda haka sai manzo fama zala yukarriruha me gushe baina ta maimaita kalmar ala wa qaulu zur ala wa qaulu zur ko wa shahadatu zur wa shahadatu zur hatta qulna laitahu sakat har muka ce ina ma dai manzo ya yi shiru haka za mu bibi hadisin ɗaya bayan ɗaya da manzo ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir bana sanar da ku labarta muku abinda ba ku da masaniyarsa ba na mafi girman manya-manyan zunubai malamai suke cewa a daidai wannan gaba akwai sa wa ɗalibi bege da shauƙi da hankoro na sanya wato ainihin kai kansa ko ya kasa kunnensa don sauraron abin da yake na ilimi kuma ya bashi muhimmanci bana sanar da ku kaza ba shawarar su ake nemi an karar da su ake wani abu da za a gaya musu bana yi muku kaza ba suka ce a yi mana a shirye ki da a shirye muke da mu ji abin da za a faɗa mu to wannan cewar ba na muku kaza din ba malamai suka tuna daga cikin sa wa ɗalibinka sha'awa da shauƙi da himmatuwa da batun yadda zai sami ilimin abin da ba shi da su. kuma hakan na sanar da mu cewa an so malami wani lokaci ya fari darasinsa ko ilmantarwarsa ga ɗalibansa da jefa musu tambaya da shi ma tambaya ya musu bana ba ku labarin mafi girman manya-manyan zunubai ba wannan tambayar amsa ta ci gabanta in sun ce i eh, a faɗa mana ka fara jawo hankalinsu tafi sannan kuma ka fara musu tambaya na wani abu da ba su da masaniyarsa za su so a ce to kada a sake maimaita wannan tambayar a wani karo su yi jigon su rasa amsa bari su kai kunnen su ji amsar wannan abu kuna daga cikin dabaru na ba da ilimi yasa daya daga cikin sabai yake cewa ban taba ganin malami mafi kyawun malami irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk salon da zai bi sa ɗalibansa ya damu da abin da yake ya same shi a sauƙaƙe ya iya saboda haka wani na daga cikin salo salo na wato isar da sakon ilimi kai wa mutum tambaya ya tirs ba amsa sannan sai ka bashi amsa to in ya rike abin zai wuya a sake tambayar bai bada amsa sabanin ko ya ji ana faɗar abin sai ga ai ban nan ko ma ko bai kula ma zai rike kuma ko kawai amma da an zo an yi tambaya kuma sai ai kana taɓa jin amsar wannan ne ko aka ce saboda bai bashi hankalin cewar sai da aka yi masa tambaya rasa amsa sannan aka bashi abin ba suna daga cikin dabarun ilmantarwa sannan kuma Ba haka malamai suke cewa a wannan gaba akwai sanarwa da bayani na tabbacin karkasuwan laifuka zuwa ga manya da ƙanana tunda aka ce mafi girman manya-manyan zunubai to ko a cikin su manya-manyan zunuban tunda an ce za a faɗo wanda ya fi su to su ƙanana ne a kansu ko idan kuma ka ɗauke su a matsayin an ambato manya-manyan zunubai to wanda ba su kai su kuma Kanana ne a kansu an fahimta ko Allah ma ya ce in tashani buka ba matin hauna nukaffir ankum sayyi'at in har za ku nisa ci gaggagaggan laifukan da muka hana to kananan da ba su kai su ba za mu yafe mu za mu kankare mu kamar ba ku yi su ashe barin babban laifi na sa a yafe maka karami saboda haka wannan hadisi na sanar da mu laifuka ba bai ɗaya ba wasu sun keru wasu wasu ba su kai wasu ba gwargwadon yanayin su, da kuma illar da suke haifarwa don kamar abin da ya shafi tarayya da allah abin da ya sa ya fi kowanne girma mun faɗa a karatunmu da ya gabata allah baya yafe wanda ya mutu yana yin sa bai tuba ba allah yana haramta aljannarsa ga wanda ya mutu yana tarayya da allah haƙƙi ne da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala duk kuma wani abu da aka ce na haƙƙi ba sama da na ubangiji to waɗannan abubuwan da suke akwai sar yadda haƙƙin Allah ko ba wanda ya kai shi muni to ire-iren waɗannan dalilan sun sa sai ku kowanne to da bawa idan yana yin sa ina lalata masa baki ɗayan aikin duk abin da ya bada zama karɓaɓɓe kaga ya fi komai muni a ce duk abin da kai a banza a wofi ba za ka more shi ba to idan ka dawo kuma ta bangaren abin da ya shafi wani tarayya da Allah kamar abin da ya shafi zina da aka ambata yayin da aka ce bawa ya zina ya cuci kansa ya saba wa Allah ya abin da ya hana shi ya cutar da wanda ya zinar da shi shi ma ya ingiza shi ya taimaka masa saba wa Allah sannan kuma wani lokaci abin zai zo isha ma wani da bai san abin da aka yi ba a ce an yi rashin sa'a ciki ya shiga a wannan zinar a haifi ɗan da za a same shi ba uba halattacce shi ma ya zama masa matsala a rayuwa harka cewa ai ba a san babansa ai babansa kaza ai ba ya aure ba aka haife shi shi ma abin ya dame shi su cikin matsala da wanda izinin da wacce aka yi zinar da wanda aka haifo haka kuma dangin su uwa da uban kowanne daga cikin wanda suka zira su ma an sa cikin tashin hankali cewar an shafa wa dangin su abin tsiya ka ga tana da rassa na muni da shiga fage-fage da za ta illata abubuwa yasa take da wato ainihin girma wajen abin da ya ba kamar ka ce ka yi wani abu a kan kanka na misali an ce ka tashi kai sallah akan kan sai kan tashi da wuri kai sai da rana ta fito sannan kai asuba wannan ba magana cewar laifin ya shafi wani da wani da wani da wani kai dai da kai sai ya an fahimta ku? to ba kamar wanda zai ba bayan kai tafi zuwa gobe to haka haka wasu laifin suke fin wasu girma wasu kuma suke zama ba su kai wasu ba bayan haka sai aka ce salasa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasa manzo wannan kalma ta jawo hankalin ɗalibansa almajiransa sahabbansa akan sanar da su mafi girman laifi yace da su bana sanar da ku laifin da yafi kowane laifi girma ba cikin manya manyan zulubai sai da ya faɗa ku har sai malamai suka ce wannan dalili ne hujja ce akan ana son maimaita ilimi da maimaita bayani ko wa'azi sau uku don a fahimta a hankalci abin da kake faɗa duk saƙon da ka faɗe shi ka kuma faɗarsa ka kuma faɗarsa kama ƙwaƙwalwarsa ba daidai ke da wanda ka faɗa sau ɗaya ba an fahimta ku? to da manzo ina daga cikin wato anin alayya tasa ina daga cikin isar da sakonsa idan ya zo kan wani abu muhimmi to yakan maimaita faɗarsa kamar sau uku don ijawo hankalin sahabbansa cewar su kula da wannan abin da yake faɗa Ina da girma ina da muhimmanci to da wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam koyarwa ce kisa za ka tara galibi a makarantu na malaman da suke makaranta alkur'ani ko masu koyar da hadisi da ma sauran ilimai na addini za ka tara za su ba da karatu za su ce dalibai su saurara su buɗe sai su karanta su kai su kawo su kai su kawo su kai su kawo inda ya karanta hadisin so uku suna jin fassara ko gaba da zai kuwa sai kuma ya ce to in na yi ku yi sai ga yana yi ana yi yana yi ana yi sai kuma ce to ku ci gaba da yi kuku kadai in ji yaya ya kamu ko bai kamu ba an iya ko ba iya ba to wannan yana tabbatar da karatu amma yanzu ka zo kawai ku sha kamar karatun jarida ka biya masa shafi Allah ya kai mu ka zuwa fisha an kuma biyan shafi to wata za ka nemi karatun da ka bayar ka rasa ran da duk ce a zo za a yi bikin gabatar da abin da ka koyo to za ka kwashi kunya ba kaɗan ba za ka so a ce ba kai ne malamin su ba an fahimta ko to amma in kana ba da karatu ta sanan a hankali kuma ana faɗa ana faɗa ana ji ana kiyaye ana rikiya to insha Allah lafiya duk karatun da ba a nana tashi ba a kuma masa to kamar wato kai na ne akan ruwa yanzu nan zai tafi amma in dai za a maimaita abi a kai a kawo don Allah da za a same shi shi da cikin magabata malaman hadisi wanda daga cikin suna da wata baiwa sai ce ta rike masa ya karanta wani hadisin manzo yana so ya haddace ya kai ya kawo ya kai ya kawo cikin ani hanna ma iya ita take rike da shi yace hakin iyayen ya ce kuma da ce gaba da kayan sa kai ya kawo ya kai ya kawo kima ba iya wacce ne ba kima ma da yake malami kada ko da ko aka baki ko sai bayan wasu kwanaki sai zo ce tunamin hadisin nan ma da kika rike sanda kika rike mu to fa kuma na ake yin ta sai ki tunuwa sai ce ni ku kin gana iya sai ya karantu, dai sanar da ita bambancin dan zaruru ga da kuma dan abu a hankali an fahimta ku to haka abin ne to manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyanci dalibansa almajiransa sahabbansa da sanar da su abu ku faɗa ku kuma faɗa ku kuma faɗa dan a kiyaye a kuma ɗauki abin da muhimmanci alu bana suka ce ya Allah i eh, faɗa mana duk da irin wannan ta faru da manzo yana cewa bana san da kuka za ba yana rufe bakin za zaka ji an faɗa gobe saboda a kwaɗayi suke a hankoro suke a san su karu da abin da ba su sani ba su haka wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ina masallaci na bada karatu sai wani ya zo a makare sai samu dan guri da ya rage sai zauna sai wani ya sake zuwa sai ga guri ya cika sai ya ji kunyar ya koma da zai buga alkhairi kuma ya tafi bai kuma ya ji kunya ya ji nauyin ya ce sai ya matsa an masa guri sai nemi guri ya raɗe tunda dai saƙon magana zai same shi ya ji na uku sai ya zo shi ma wani makararra ina zuwa da ya ga guri ya cika shi bai irin yadda wancan ya bai raɗe kawai sai ya juya ya tafi Yanzu yana gama jawabin da yake na wannan lokacin sai ce ba na sanar da ku bayanin wasu mutum uku ba da yanzu yanzu wani abu ya faru da su nan ta yi sabai suka ce a faɗa mana yace to na farko ya kawo kansa da Allah akan kari Allah ya karbe shi a ukun nan wanda ya fara zuwa ifi sauran zama akan kari isa mu gurin zama to ya kawo kansa akan kari <coughs> kuma Allah ya karbe shi biyun kuma ya ce manzo yake cewa ya ji kunya ya ji nauyi yadda ya ji kunya shi ma Allah ya ji kunya su. ice na su ya juya baya yadda ya juya haka Allah ya juya sau da haka da annabi ya ce da su bana sanar da kuka nan da sun ce a a sanar da mu ya wannan ma da ya faɗi bana sun da ku da wasu mutane sun su ta sanar da mu ya mai nan abin da ya kama gurin ka mu san abin da mu sani mu ilimin da abin da ba mu da ilimin su to wannan yake sanar da mu yadda sahabbai suka damu da al'amarin ilimi da san si san abin da ba sani ba a addinin Allah to haka ake so duk musulmi ya kasance ka damu da abin da za ka sanya Allah yake so ai kaza ya ne baya so ai kaza ya manzo yake so ai kaza wani abu ne baya so ai sai ka zama waye a addini mai ido da basira haka kuma ko abubuwan yau da kullum na rayuwa tunda ba abin da manzo ya bari ba abin da Allah ya bari shine mai duniya shine mai lahira kuma shi yadda kowa sanin kowanne daga cikin sai da abubuwan ka suna tafiya bisa tsari da kuma wato ainihin nutsuwa wannan yana sanar da mu kaunar sahabbai da sansu da ilimi da sansu saurare shi da shirin su na siyi shi bisa da an ce ba na san da kuka za su ce a sanar da mu to shi sa malamai suke cewa ina daga cikin wato mabudai da ake samun ilimi da su yace na lal ilma illa bi sittati sa umbika an tafsilaha bi bayan wa وحرص wa وبلغة وصحبة wa da zamani ce ya ɗan uwa ba fa za ka sami ilimi ba sai ka tattara wasu abubuwa guda shida mabuɗai na samun ilimi ina fara faɗa sai ce kawo. bayan ya ce zan faɗa maka bayanin su a fayyace a tantance sai ce kawo. ka zama mai basira mai kaifin kwakwalwa mai mai da hankali wajen ɗaukan karatu wa hirsu kuma ka zama kana son karatu kana faɗayinsa duk abin da aka ce tura maka za a yi cusa ba za a yi ba ka san su ba ba zai yi ba ba zai zauna ba isa za ka yanar sai an dakar an kura makaranta sai sa a yi karatu amma za ka yana cewa a yi min wanka zan tafi makaranta insha Allah zuwa gaba sai ka zama da biyu to haka ake so a sabar musu su kan ziyara zuwa da su gurin alkhairi sai abin ya zauna a rasu shi kenan sai su zarce yana daga cikin wato dalilan samun ilimi ka zama kana kauna kana son ba kana yin su kawai don dole ba don bayar da kaɗi da zara aka rasa mai tusa sa kafa kawa ba za ka ci gaba sannan sai manzo yake cewa al-ishraku billah laifin da ya fi kowanne girma cikin laifuka tarayya da Allah to wannan kalma da manzo ya faɗa ta tarayya da Allah ta kunshi nau'o'in tarayya da Allah da ake samu a ban ƙasa ko a tsakankanin bayi ta haɗar da yin tarayya da Allah a ayyukansa shi ake cewa al-ishraku fil rububiyya ko shirku rububiyya tarayya da Allah a ayyukan da yake banta da su shi yake saukar da ruwan sama shi yake kashewa shi yake rayawa in ka yadda wani zai iya rayawa ba Allah ne kai tarayya da Allah in ka yadda wani zai iya saukar da ruwan sama ba Allah kai tarayya da Allah in ka yadda wani zai iya ba da haihuwa ba Allah kai tarayya da Allah dan ya ce ya habu liman ya sha'u inatha wa ya habu liman ya sha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man ya sha'u aqima saboda haka shi yake ba da haihuwa duk ayyukan da shi yake kakka kuskura ka yadda wani zai yi ba shi sannan akwai kuma tarayya da Allah da ake yi ta ɓangaren bauta mana haɗa shi da wani a ayyukan da bayi suke masa da shi kaɗai ake yi yayin da kake jin cewar za ka iya yin wani abu na ibada da ake don allah ka yi shi don wani allah kamar fita yaƙi da annabi yake koyar da sahabbai cewa su fita su yaƙi don ɗaukaka addinin allah da duk wani musulmi sai zaman mutum ya fita dan an ce ba ganima ya samu ganima to wannan bai dan Allah dan ganima ya fita in an samu shi da ba a samu ba bi ba. ya yi da Allah ya ɗauki aikin da ake dan Allah ya yi dan wani Allah haka wanda ya yi dan kare ƙabilarsa shi dan ƙabilanci ya fita shi ma nan bai dan Allah ya yi tarayya da Allah abinda ake dan Allah ya shi ba dan Allah haka wanda misali ya tara kudinsa ya biya aikin hajji a ah, kwanan nan ba muke tare da wani hajji wani sunansa ya canza annabi wani to kudi ya bi ni? bari yi ma ni sai ya biya ya je dai shi ma ce masa alhaji sai za ka ci zama alhajijinka amma dai magana kai da lada da kai bautar Allah dan Allah dan a ce ma alhaji aka ce shi ba a ce ba kuma a tsara biyu kai kira ka da sunanka kuma ba dan Allah dama kai kai dan wani abu dan ambatu dan kai ma a san kai wani ne kana da kuɗi ka isa kana iya yi to duk irin wannan abubuwan da suke na bauta da ake dan Allah ko abin da ya shafi kamar kiranya Allah da neman agajinsa lokacin da ka shiga tsaka mai wuya kullum muna faɗa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka a abin da babu mai iya taimaka mana sai sai aka ce ai taya jirgin mu ta makale an yi an yi ta sauka ta fita dan a sauka shiru kake ji aka ce to ku nausa ku tafi gure kaza ko a dace aka nausa aka tafi za ka ce to mai fa kuma ya kusa karewa to babu abinda ya kamace ku ya cancance ku ya zama dole akan ku sai ku kira Allah anan kuma za a rika ka subhanallah walhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ku ga dauki sai ku tafi kaya ta sauka sa'atu kowa ya kwantar da hankalinsa ko amana cikin wannan ka kama cewar shehu abdul qadi shi ma fa yana ta kwanci tijjani kai lanuwa da lanu za ka kara yi wannan ka kara madaka to shi ma aka ji ke nima lokaci ina ce na jiran gafara ubangiji a cikin kabarinsa yana ce yana neman wato agajin ubangiji ya da abin da in yayi wanda zai yarda da shi a to ana abin da ke bukata ka kira Allah kawai ka gansa ne kar ka dauki sa ka ba mu kana kiran manzon Allah a wannan gurin ka faɗi dan bai da shi ma a kira shi a wannan gurin ba ba gurin sa bane dauki duk da zai maka ya maka na isar da sakon wannan haƙƙin Allah ne ka ba Allah ka yi. an fahimta ku saboda haka ire-iren waɗannan da manzo ya ce al-ishraku billah ya haɗar da kar ka kuskura ka ɗauki aikin da Allah yake bata da shi ka jingina mu kar ka ɗauki aikin da Allah kawai ake wa na bautan ka yi wa wani kana yin haka to ka yi tarayya sannan ya haɗar da tarayya da Allah a ɓangaren abin da ya shafi sunayensa da siffofinsa sunayen da Allah yake ɓanta da su kaka gaya wani Allah kadai shine Allah kada ka waru wani abin bauta ka ce a aiko wannan abin yayi rana a shekarun da suka gabata an samu wani kasurgumin malam ya ba da dauki da gudunma aka yi mutum mutuminsa ka je ka zauna a gurin kake ga cewa ai ko ce aka da shi Allah ba ai laifi ba a to aiko ka bata bat saboda ka dauki sunan Allah ka gaya ko kuma aka samu masa wani suna daga sunan Allah kimana su na aka manta da Allah kamar da arna suka Allahu suka ce lata kuna da Allahu kuma muna da lata almannan suka ce kuma muna da manata al'aziz suka ce muna da uzza ko da haka samar da sunan wani abin bauta daga sunan Allah to wadarul ladina yulkiduna fi asma'i Allah ya ce ku bar waɗanda suke karkacewa a sunan Allah suna ɗaukar sunansa suna ba wani abin bautar da ba shi ba da suke bautawa za su haɗu da Allah ku duk irin wannan ya ko kuma siffata Allah da siffar da bai siffata kansa ba kai ba wani kana yin kai tarayya da shi kamar yadda kiristoci suke ce masa Allah uba shi bai kira kansa uba ba yace lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haihuwarsa a ba za ka ce ma uba an fahimta ko to waɗannan abubuwan sai ka kauce musu ne in ba haka ba in ka yi su ka yi al-ishraku a kowane nau'i daga cikin wannan nau'i da muka ambata in ya faru da kai to ka faɗa matsala shi ne laifi mafi girma da ake iya yi wa Allah Allah ya tsare mu sai manzo ya ce wa uququl walidain da kuma sabawa uwa da uba abinda ake ce uku kai daban da inda ne kai hannun riga da ni to haka idan mutum ya hannun riga da iyayensa suna cewa a yi shi na shi ba zai ba a bari ita shi abin da yake so ya ke ne ku shi ake cewa uku saba wa iyaye da daukan su ba kowa ba shine ma sa aka saba musu aka kin abin da suke so wanda kuma ba sabo suka ce a yi amma da zarar suka umarni da sabo anan Allah ya ce to ka albi su su ba su da damar su sa ka bar haƙƙin Allah kai nasu domin su ma darajar da suke da ita suna samun ta din sun ba Allah saboda haka yayin da ka bar kyautata musu ka saba musu to kai uku saboda haka sai manzo yake da ɗin kyautata wa iyaye da saba musu da ɗin yi musu biyayya shi ma laifi ne babba daga cikin manyan manyan wannan hadisi bayan mun kalli lafazinsa Yana kuma fahimtar da mu cewa da za mu kalli abin da yake fahimtar da mu a ƙarƙashin lafazinsa bayan abin da muka fahimta daga faɗan lafazin kai tsaye to a ƙarƙashin lafazin daga cikin abin da za mu iya ƙaruwa da shi mu fahimce shi yana sanar da mu cewa abin da ya zo a hadisin abu wanda ya gabata a karatuttukan da muka yi da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani aiki ne mafifici cikin nagartattun ayyukan bawa da zai wa Allah manzo sai ce al'imanu billah ba da gaskiya da Allah in ka ba da gaskiya da Allah ka ɗayan tashi ai ba magana shirka ko to kaga wannan kuma sai yake gaya mana cewa babban laifi kuma tarayya da Allah rushe wannan wato ainihin aiki mafi girma na wato imani da Allah to da haka a shi hadisin wannan yana sanar da mu cewa sai aka hana mu yin tarayya da Allah a lokaci guda kuma an umarce mu da imani da shi da ɗayan ta an fahimta ku sannan kuma ina da tabbatar mana abinda Allah subhanahu wata'ala ya fi so waɗanda suke da alaƙa da iyaye shine a musu biyayya a kyautata musu da haka a hadisin da ya gabata ba da muka yi da aka tambayi manzo bayan ba da gaskiya da Allah bayan tsaiwa da haƙƙin Allah irin na sallah mai kuma ya kamata a yi sai ya ce bin iyaye ko to da haka to ana sanar da mu cewar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kusan ɗaya ɗayan tashi da bauta da imani da shi a mu'amalarka da shi ya kusan biyayya da iyaye a mu'amalarka da su a matsayin bayi bawa da bawa to haka kuma a bangaren laifuka ba laifin da ya fi girma irin tarayya da shi a bangaren su. babu laifin da ya fi girma a mu'amalar bawa dan uwansa bawa mu'amalar ka da iyaye irin a ce ka saba musu ka ƙi musu biyayya ka ƙi kyautata musu sannan bayan haka hadisin sai ce da mu wa jalasa wa kana muttakiya manzo sai ya zauna da yana kishin gide sai malaman suka ce to wannan yana sanar da mu halaccin kazantar da wani hadisi ko wani bayani na ilimi kana kishingide kuma kana iya ilmantar da shi kana zaune saboda manzo magana ta farko da ya faɗa al-ishraku billah wa uququl walidin a zaune ya faɗa ko amma ana wa qauluz zur a wancan da ya faɗa a kishingide ya faɗa ko na farko ala wa qauluz zur kuma a zaune ya faɗa ashe za ka iya ilmantar da wani ko kana kishin gida ce ka ji wani hadisin manzo ya faɗa ne kishin gida to manzo ma ya faɗa ne kishin sai ne ai ba ya kishin gida bane dan jin kansa da ɗaukar abin da yake faɗa ba komai ba aikinka da niyyarka suna bambanta abin da kake an fahimta ko dan ka faɗi ilimi a kishin gide aka karu da abin da ka faɗa aka fahimta aka aike shi lafiya alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi ana abbatan allah a zaune a kwance a tsaye babu laifi abinda da ake so ka san girman abin da kake faɗa ka san darajar ka shi ta salon da ya dace da to wannan yanayi na ka ba da ilimi a zaune ko ka ba a cikin gide bai saba wa korwa addini sannan bayan haka sai aka ce faƙala sai manzo ya ce ala wa ƙaunuku to ba fa komai ake kuma a cikin gida ba dan ya zo a hadisi cewar la'a kullu muttaki manzo ya ce ni fa bana cin wani abu a cikin gida aka ce to ya zantar da hadisi a gide a kawo maka koka cola ka girge kana sha ta ya manzo ma ya zantar da hadisi a gide dan na sha koka cola a ci ya hana a cikin sura galibi alamu ne na wanda suke jin su wasu ne yana ci ya jirgin sannan kuma yana illata dan adam domin yayin da kake tafiyar da abin da kake ce a shingida ba a yadda zai gangara cikin sauki ba ina illata kuma da zarar kwarewa ta faru karhar ta tafi an fahimta ko amma kana a zaune daidai to abincin ya fi zurarawa cikin sauki da inda ya kamata ne akan yarka tafiya ana samun gosulo ko kuma matsala a hanya an fahimta ko faƙala sai ce ala wa ƙaunar zo ku saurara ku ji haka magana karya ma tana daga cikin manya-manyan zunubai in an ce ƙaunar zo shi ne ƙaunar kabi magana take karya a zo alkabi a guda ne in an ce a zo wani lokaci da nufin barna abin da yake ɓatacce mara kyau saboda haka dukkan wani abu da za da ba daidai ba da ba haka yake ba an hana yana daga cikin manya-manyan zunubai isa malamai suka ce duk wanda yake kima abin da ba zai iya ba to kwa zai yi shi ba yadda yake in ku yi haka ya yi abin da ake cewa zo malinta ce ba ka sani ba aka baka ofa ka tafi kai malami ne baka iya koyar da hausa ko lissafi ko ingilish komai albashi ka je karba to kana cin albashin zo a cewa akai kai za ka rike wannan ma'aikatar tunda kusa da gwamna kuke da kai da matarsa uwa ɗaya ba ɗaya ko ba za ka iya rike ma'aikatar ba aka baka ake baka albashi kake sa hannu kake karɓa ka ci zo saboda aikinka da kake ba yadda ike kake yi ba malamai suka ce wani abin da yake barna ne ba abin da yake daidansa kake yi ba da sa zo shi yasa cikin malaman da aka yi na madina irin malamansa na farko suke suka akan shaidar da za a ba ɗalibi ya zama makaranta kuma ba karatun a tare da shi me yin karatu lokacin jarraba in yaci jarraba sun yi sallama da karatu su duk wanda ya karfi shaida da wannan salon karatun ya karfi shaidar zir dan za a zo wajen baje karatun a tarar babu to an so ka yi karatun ka dan Allah Idan ina daga cikin siffa ta musulmi lalle sai ya ilmi fa'alam annahu la ilaha illallah iqra bismi rabbikal ladhi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama harka ce addinin gaba ɗaya sai da karatu to ka ji karatu don addinin ka lalle sai da karatu ake yi sai an yi ilimi kafin a yi aiki wannan haka ake so ka yi duk abin ka koya ka san shi ka iya shi ka ba da haƙƙinsa ba ka shige shi ba ka san shi ba ka yi barna ka kuma barna ta wannan ba daidai ba ne to alama kaulu zuwa duk magan da ka san ka faɗe ta ba haka take ba ƙarya ce manzo shi daga cikin manya manyan zunubai sai malamai suka ce abin mamaki ya faɗi yi tarayya da Allah shine laifin da ya fi kowanne girma yana kishin gide ko in faɗi wanda yake bansa na wulakanta iyaye yana kishin gide amma da zai faɗi magana karya. aka ce sai ya koma ya zauna cikin fa faɗo na bai ce kai kuma saurara ku to shin ta waɗancan girma ne eh ba ta su ba malamai suka ce a abin da ya sa ya haka saboda sau da tari faɗan ƙarya ko shida akan abin da yake na karya. mutane sun fi ɗaukansa da sauƙi yi to kuma babban ke sa ma ya tashi ya zauna a ji ce to wannan fa abin ba ƙaramin abu ne ba dan ina nufin cewar ta fifici tarayya da Allah ba ta fifici wato ainihin muna na iya to ai muna na iya ma wani bangare ne naka tunda abin da ya kamace ka da iyaye martaba abin da ya kamace ka da iyaye kyautata musu to sai kake yin abin da yake nuna na dama kuma a zo ina zuwa da ma'anar barna ina zuwa da ma'anar ƙarya to ba barna ba ce ka nuna na musu nan ba wani bangare ne na wani ah, to da kake ɗaukan haƙƙin Allah kake ba wani ba ƙarya kake ba ba barna kake ba ai wannan haƙƙin dama da kake ba wannan bai cancance shi ba ai wannan cewa da kake shi ma abin bauta ne na gaskiya ƙarya ce ashe dai tana komawa waɗancan an fahimta ku? kisa sai ya zauna ya ce ala wa qaulus abin duk da kasa ne galibi da ake samun barna da matsala a ƙarya ake samun kisa manzo yake cewa iyyakum wal kadhib fa innal ya hadi ila al fujur wa innal ya hadi ila an annabi ya ce ku kiyayi ƙarya na hane ku da yin ƙarya hakika ƙarya tana sa kangara tana kai ka fitar da miyagun ayyuka sannan kuma mutum ya zama rai mai miyagun ayyuka yana sa shi ya tafi wuta sannan bawa ba zai gushe ba yana karya yana nufar karya har sai ta kai ga Allah ya sa a rubuta shi a kundin makaryata da shi sa ita ce uwa ita ce jigo a babakan laifuffuka yanzu nan za ka ta har ta hauna ta lalata al'amura shi sa manzo ya zauna a gaune yake ta faɗa ana wa qawlu zu ala wa qawlu zu suka ce bai gushe ba yana ta nanatawa yana ta faɗa ita ba ma faɗa sau uku ne ba tunda wancan da muka faɗa an ce ya faɗa sau uku ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir to ita ya faɗa yayi tai suka ce hasu da muka ce ina ma manzo ya shiru ai abun akwai tausayi yadda yake ta faɗa yake ta faɗa kuma hudun mun fahimci abin da yake nufi mun san abin ba karami ba ne tunda ya haka an fahimta ku to shi yasa za ga idan gwamnati ɗauki abu da muhimmanci a faɗa da safi a faɗa da rana a faɗa da daddare a sa 'yan waƙa su a sa 'yan wasan kwaikwayo su yi a sa malamai su faɗa a sa mai gari ke la faɗa ko sai kankace mai wannan ya kara kowa da karo za ka saba ce baka ji abin da mai gari ya ce ba baka ji abin rannan baka ji amsa ko kwamishina ba yana magana ba wallahi za ka ɗauki gashin ka a kan ko to haka in abu yana da girma ina da mahimmanci sai a yi ta a yi tafa a yi ta har ya zama ya ratsa to haka manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya musu a wannan malamai suka ce fatan da suka ina ma manzo ya shi tausayawa ce sai malamai suka ce to ana so ɗalibi ya rika tausayawa malamin shi yadda shi ma aka ce rika karantar halayya da ɗabi'un ɗalibinsa da shekarunsa da fahimtarsa wajen bashi karatu ba bashi wanda zai iya karɓa sauƙaƙa masa ya rika ɗan tsallaken wasu kwanaki dan ya rika ɗan sararawa kuma yana haddace abin da ya kamata ya haddace to shi ma da yake barwa ana so ka tausaya ma in kaga ya shiga wani yanayi na damuwa ina abin da to a tausaya masa shine abin da yake haka ma a hadisin da muka yi na Abdullahi dan Mas'ud yake cewa na tambayi manzo me Allah ya fi so ice min kaza sai ko me ice min kaza sai ko me ice min kaza yace da na so ya kara min zai ƙara amma dai sai ban nemi ya kara me yasa saboda kan kuma har wato ainihin fisike shi har ya samu kosa an fahimta ku sai kaga in a ci dalibi ina tausayin malami malami ina tausayin ɗalibi ya tafiya ba za ta yi ba lafiya nan sai ƙauna sai san juna amma in malami ya zo ya tila lacca ya ce kowa ya je ga yana handa out tiri ya zo ba sai yau tun da aka fara tafin ko shekara ce ranar duk wanda bai saya ma ba shi a cikin wato ainihin continuous assessment kuma sannan duk wanda bai kaza ba kaza sai ka ji kawai kyamasa tashi ke to ya zai masa haka ya sai yanzu zai zo ya tuna ga karatun malam wane ga na malam wane shi kuma na bai gaza kuma yanzu zai ce muka sai kawai iki ka da baka tausayin sa baka bi hanyar da ya kamata ko sai ga bai kimana bai same ka ba to haka kuma shi ma ɗalibin yadda kai baka tausayin su ma sai ka tare shi ma bai tausayin saboda kai ne sila kai ne sanadi kai masa abin da bai tausayin kama duk sanda aka ce an ɗauki wannan salon sai ga wa ainihin tsakanin ɗalibi da malami kama uba da ɗa sai ƙaunar juna sai san abin da yake da ci gaba wannan shi ne abin da ya sauka na karatun nan abin da muka bude Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم ba wannan yake cewa. tambaya ta ita ce shin bayar da kuɗi domin samun biyan bukata a wajen wani wanda yake da ido ko alfama a guri halal ne ko kwarba misali kamar wurin samun aiki ko admission wani amsa yana ga a fili take ba a tsarin ka'ida ta neman admission kuɗi aka tsara sai ka bayar ka samu admission eh ba kuɗi ba a tsarin samun aiki da ake buƙatar mai mataki kaza ko mai ilimi iri kaza ko mai ƙwarewa ta aiki iri kaza ana neman sa a guri kaza don ɗaukan ma'aikata shin wasu kuɗi ake sawa a ce sai ka kawo sannan a baka aikin ko na abubuwan da aka nema na kwarewa aiki su ake so a tattauna da kai a gwada ka a ji da akwai ko babu a ga ya dace a ɗauke ka wanne ake yi ba kuɗi ake ba da an fahimta ku da neman admission da neman aiki a tsarin yadda ake yin su ba kuɗi ake ba ɗaukar kuɗi ka bayar don kana da wani mai ido a gurin ko kuma mai aiki a gurin ko wanda ya isa a gurin kana cewa kowa ya ci dadan kuturu ya masa aski na ba ku kuɗi na kati na kuma turo katuna an fahimta ko wannan shine asalin ummul aba'is lalacewa al'amara da su wasu ka bashi yawa kowa aiki da aka ɗauke shi don shi ike ɗaukar abin da yake ɗauka na albashi don shi aka ajiye shi a wannan guri duba wanda suka cancanta a ɗauka a ɗauka a duba wanda ba su cancanta ba in ba da shawara da kuma wato gudunmawa za a musu a kira su a ce to mun gama daukan ma'aikata amma kamar kai muna baka shawara da zai kyau ka je kai kaza zuwa gaba irin wannan ko ba mu ba aka sami tashi daukan aiki zai taimaka mana a wani a irin tuna da muka da kai mun ga kana da kwazo amma abin da ya rage ka kaza zai kyau ka yi wannan ko dan zuwa gaban an sake neman irin wannan za ka yi nasara insha Allah muna maka fatan haka har ji daɗi duk da bai ci ba ko da bai samu ba amma an tsora shi akan wani abu saboda gogewa ku da sanin makama da kuma shawarar ku ba shi amma ya ce saboda shi ga shi wannan first class wannan second class wannan third class amma mai first class ba shi da wani a cikin ma'aikata ko masu ɗauka mai third class yana da abin bayarwa kuma ya kawo kuma mai first ake so a ɗauka aka tsallake shi aka ɗauki sa da wannan abin da ka bayar ka ba da cin hanci ka ba da abin da ake cewa rishuwa ma'ana wani abin bayarwa da zai sa a yi maka abin da ba kai ka cancanta wa ba da zai sa a danne mai haƙƙin da ya fi cancanta aiwa a ƙi masa ruwa na shi lalata al'amuran a zo ana bin layi a gidan mai kowa da bukata wani da mara lafiya wani da kaza kai kuma shi kenan kaza ga ta koma fita ka je ka ba mai gadin gurin ko mai ikon a bude wani abu a ce kai ka jo da motar ka ta koma fita ka je wato ana azuma maka su kuma waɗannan ko me zai faru sai an zo kansu kuma ce ya kare sun kwana kuma sun yi na abu dole zai rika jin haushin wanda i wannan in ya shaida lambar motar ka ne ka ga dan iska nan da ya yi mana haka za ta gani kaga azalimin nan da ya hana mu shanu ko to haka ake a gidan mai haka ake a makaranta haka ake a ma'aikata wannan ba daidai ba kuma da duk kowa zai ki bayarwa ba yadda suka iya sai sun yi aikin sai sun yi aikin amma bayarwa da ake suke sa amma ka ki na ki to kasi ai a zo ba da zai aiki kuma su ma ba su yi ba to wannan yana da cikin abin da inda kawai ya halatta kai wannan ka kuma shi da kansa yana in ba baka wannan ba ba za ka samu kuma kai baka da wata wani zaɓi na yin wannan abin da kake so kuma malamai suka ce in an matsa maka ka ɗauka ka ba baka da laifi har ga Allah shi kuma Allah zai kama shi ko ka yana gurin wani ware naka yaron ana so a fitar da kaza nasa tunda ibar aiki ba ba shi gratuity din ba kuma ga sharar kuna bibiya kamar yadda yake bibiya sanda yana da aka za ku kai fa kuna so ku fitar da wannan haƙƙin naku sai fa kun ba mai zaune a kujerar nan wani abu in ba haka ba za ku yi ku gaji ba ku ba kuna neman dubu ɗari ba ku an ce sai kun ba dubu hamsin ku ba da dubu hamsin ɗin ku samu dubu ɗari ba ku ba hamsin ya fi kuwarsa ta duka an fahimta ma suka fito wannan ka baya? shi Allah zai kama shi da ya nuna sai da wannan zai sai da shi zai ba ku haƙƙin ko kuma ku samu haƙƙin ku abin da ba amma ba irin wannan salon ba ba daidai ba ne. kai ka fito da wannan bayarwa ka sa wasu cikin matsala ko kuma kai ka zama mai bayarwa ka hana wasu samu haƙƙin su Allah ya kiyaye magana kan game da kafirin da suke wani aiki zai zama ba su da da ce an ambata cewar wanda yake kafiri in yi aikin kirki ba shi da lada ba shi da wata sakayya a gurin Allah ribarsa da aikin da ya iska da ya sha ta Allah da abincin da ya ci a nan da jinin da yake gudanawa a jikinsa da sauran abubuwa makamantan waɗanda amma da a lahira ba komai da zai samu wutarsa tana nan tana zira ce to idan kuma ya zamanto arne ya abin kirki aka zo ana maganar ai makarantar islamiyya nan an fara gini ta tsaya ce nawa ne zai ƙara sata ita ke kuɗin ya bayar aka sa. masallaci an fara ba kuɗin rihi ce nawa ne zai rufa ce kaza ne ce ku zo ku karɓa ajiya aka rufa gidan suwa ne marigayin nan dan abin da ya rage katangar ta faɗi ta zube ce nawa za ta ci caji a gine musu abubuwa irin waɗannan daban-daban daban-daban diya ina arni ko dan ya ci siyasa ne ko ba dan ya ci siyasa bane ko dan a ci da shi ne an gode ko ba za a ci shi da yayi ya san dai taimakawa wasu ne yana jin cewar shi hakan a zamantakewa mata adantaka abin da yake da shi ya ce taimaka yi faɗau ana kuma sai ce ka shi ya kafa addinin na musulunci ya fi sauran da addini bari ya shiga sai ya shiga su to ya waɗannan abubuwan da yi waɗannan Allah subhanahu wata'ala yana magana cewa illa man taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada a kuma ayar da yake magana cewa fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat waɗannan duk abin da suka yi mummuna to Allah yana mai da shi kyakkyawa sakamakon imanin sai to duk abin da suka mar mai kyau din ya kan an musu me ake cewa ba ares ba shi ko me za a ce masa ne abu ya wuce kuma a zuwa kyautata maka a kansa shi ne ares ɗin ko ba musu ares haka ake wani to Allah ka datar da mu yadda ka datar da mu muke kan addinin ka ayyukan duk da muka nada da na yanzu da wanda zamu nan gaba Allah ya sa karɓa kace kamar yake dan a cikin alhaji yawa yace shin in ka je kai abu ba dan Allah ba sai dan a ce da kai alaji wannan shirka ce ko kwariya ce to da kasa hadis da yake magana cewar shirka ariya tana daga cikin shirka to da ina jin ba za ka yi wannan tambaya wani bangare ce ta shirka ita riya ko da ai ka ce yanzu ga dan wani abu da kake so kai ba Allah ba dama me shirka kai wani abu da ake wa Allah dan wani Allah an fahimta ku yawa kai karamar shirka akwai babbar shirka duk sunan su shirka haka yana da kyau a jan hankalin mutane duba da irin abin da suka faru lokacin da aka yi harkar zaɓe wani ya ciki kuɗi i bayar ciki sabulu i bayar i ba da omo da kuma duk bai bayar ba kuma sai Allah ya ikonsa duk a ƙaru wannan kaf kuma sai zama shi ba shi ne ya cin ba wancan da bai bayar ɗin ba shi ya cin ya kamata cewa a fahimci ka ga shi yi laifin yi ba daidan ba ko baka samu asara gobe da dama haka ɗabi'ar wanda ya ba dan Allah bai ka zo ka yi rasa abin da kake so kuma sannan shi a wurin Allah ba ka rasa ka ya dama ba dan shi kai dan wani abu kai da to da to irin wani ya kamata mu kaurace masa mu koma kan turban mu ta asali yi dan Allah in wani abu ya same ka akan hanyar ka ta yin abu dan Allah riba kafa shi aka ce an gode falillah ba a ce ba ka san dan wanda ka a ka je ka yi yaƙi ka yi nasara addinin Allah ya ci gaba kuma kun samu gani ba riba kafa ga cin nasara a yaƙi ga lada a gurin Allah ga kuma an samu wani abin za a mora a duniya ba laifi bane ka ci wata abu na gajiya a harkar ka kai ko a aikin hajji da aka cin ka tafi don Allah a Allah ya ce fa idza qabaitum munasikakum ko kuma laysa alaikum jinahu an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min za ka-za ka. cewar ba laifi bane in ka tafi aikin haji kai aikin hajjin ka ka gama kaf karkaf ka gama kaf sai kuma ka ce to nawa ne ka faɗa na a ya fi arha barin siyan tafi da shi gida ina zuwa kuɗi na za a ban a hannu kuma ka ga aikin haji na tashi riba saboda kuɗin da za su damu kan aikin haji na kamar ban biya ba kujerar lafiya nan ka samu ladan aikin hajjin ka ka samu hajji kuma ga riba ta kafa a duniya ka samu wato kudin ka sun dawo hadda ka babu ne amma dai asali a ce kawai wannan ne zai kai ka a a za mu ja mu mutum ko ba komai za mu siyo kafin mu siyar a to to da komai an fahimta ko zama dan Allah ka tafi dan wannan ibadar in ka goya da wannan abun kirkin kuma bayan samun wannan babu ne سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك